alaikum masu kallon mu masu sauraron mu yawa yau ma ga mu ga faɗi da kanka sunana eh Salisu Sama'ila shi ko wannan ba bako bane a tashar Diza ta Hausa TV kun san shi amma shi ma ya fara muku sunansa ni ne Annabi Rabilu Musa Dai To, yau za mu yi interview da abokin aikinka. Sunana Salu Sama'ila Inkiya Magajin Kulu. To, akwai wata tambaya da za mu fara maka ta farko, ka ce magajin kulu. To, ka ce magajin kulu, a'a, kulun ɗan uwanka ne, abokin aikinka ne, to ya abin yake masu kallon ka ya kamata ka ware-ware musu zare da abawa. Wato, da kaji ake ce magajin kulu? Eh. Ji ya fa gani. Dan uwa ne, uba ne, abuna, domin haka idan mutum yana taba ba ko mutum yana gardama ba ba yake a guna uba yake a guna eh. domin haka duk wanda yake wani taba ba ya ce wai a'a ba dan uwa bane ba kama ce cire maganan wai eh. ji ya fa gani ka ji karatu a bakin mutum ya fi daɗin faɗa to yanzu masu kallon ka da yawa mutane sun san yadda yanayin acting din kulu yake ko ba haka ba to da ka tashi yin role irin nasa ka yi ko kuma akwai wata kala da ka tana dawo masu kallon ka eh to bayan role din da nake buga wato na babana magaji kulu a mazaunina mm. duk role din da ka zo ka nemi da yi ko sentimental ko chamama zan iya fafatawa a cikin wannan ayyukan da Allah ya bani nan basira to yanzu ga hannafi masu kallon ka za su ka dan gwatanta musu wani abu kaɗan wanda ya danganci wanda kulu yake yi tar uban nan kai <laughs> billahi allazi la ilaha cije ka da bakin nan ko na fisin ɗinka da bakin nan ka gane ba ka da wayo gaskiya ne masu kallo za ta ce a gaskiya magajin magajin ne ko ba haka ba to yanzu misali za ka kai shekara ne kana wannan harka fi. ni mm. ka san ita ɗauka ta ubangiji ce gaskiya Ka Allah na shi ta Allah ita ce daidai mun jima muna fafatawa ga ni ga amini na wato wanda ake kira da ɗan gidan ɗan imro ni kuma annafi kenan ni mm. kuma wato magajin kudu mm. Allah yakan yi gari da yawa kuma gari kan yawayewa gaskiya in ka ga Allah ji rai Allah gafarta Allah sa mutuwa hutu ne mm, kuma mutuwan nan kowa gawa ne gaskiya idan ka ga wato annabi dan gidan imro idan ka ga uban yanda ka san inji ya buga bulo ba wani bambanci idan ka gani kaga wato ƙulu marigayi ba abin da bambanta mu gaskiya ne illa iyaka wato tsufa da kuma lamtaka amma yadda ka san a ce a tsaga kara mm. ba wani bambanci gaskiya Allah ke sa gaskiya ne domin haka masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mm. dan Allah masoya idan mun yi kuskure ta bangaren mm. neman abincin mu a neme mu a ba mu shawarwari ma gyara mu to kana zaune a Kano ne ko kuma a wannan garin kake ka san wasu za su sha'awar aiki da kai to ba su san yadda abin zai kasance ba a eh. Kano kake ko a ina eh a yanzu na dawo dama asali na ni wato mazauni na yawo na kasashe kasashe mm. kuma yanzu ne ma dawo da na dawo Kano baki daya eh. idan kana nema na a bangaren wani aiki zaka aiki da ni mm. to samu na ba zai wahala ba gaskiya tun daga hannafi tare ake yanzu za a ce in aka ga wata za a ga wata ko ba aka fitar da tare ake To akwai wani shahararren fim da kuke shiryawa yanzu ko kowa ko kuma babu? Ai wato ka so so mun abin da yake min zafi a zuciya Da mm. Gani ga annabi. Mm. Wato akwai shahararren ajiyar da muka dora masoya mai sunan wani fim da muke yi sunansa wutar kara. Mm. Domin haka a cikin sati ɗin zuwa biyu za ka neme shi a Hausa tv comedia eh za ka nemi wannan fim din fim din nan Allah ya to yanzu hannafi wani dan ƙarin bayani za ka yi masu kallon ka akan fim din da kuka shirya mai suna wutar kara ni ƙarin da zan yi wa mutane sai dai kawai ce ku tafi wannan tasha kawai ku je ku kalli fim din mm. saboda fim ne wanda muka gaba ɗaya abin da aka yi ma har da iyayenmu a ciki wanda suka suke abokanai ne na mahaifinmu kuma ka bari da su muka fim ne ma zan ce irin na da muka tashe shi daman suna ta magana akan a tafi hutu da irinsa muka tashe shi eh irinsa da irinsa irin sa dai muka yi in Allah yadda yana nan muna nan muna yanzu ma haka aikin ake eh za a fara sakin sa wutar kara eh wutar kara ba to sai kuma wani fim kuke shiryawa yanzu suna da yawa kamar wanne kenan a'a Yanzu da muke shirya suna da yawa ba. Eh kamar wa'ene da wanne? Kamar shargalle. Shargalle. Da gidan hada-hada. Gidan hada-hada? Eh. shi shar galla ku tafi kilina Hausa TV ku kalli eh. shi kuma gidan hada hada da mun ga sunan tashar ga sunan kowa sani eh, gidan hada hada TV gaskiya ne to yanzu wata shawara zaka ba wa kan ka magajin kulu wanda shawara zaka ba yan wanka wanda suke harkar fim a ni wato shawara zan bayar a yi eh. amana kuma bugu da ƙari a rike soyayya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Eh. a cire hasada da bakin ciki mm. a cire kuma yawan tsoma kuma wancan faɗa wancan ka ce na ce ba da cewa idan kana yawan cewa wani ya ce wani ya ce eh. wani ya ce ai magana ce gaskiya sakamakon ka je a kunnenka a zo gaban ka a faɗa ka shine magana ba domin ka ji wai ba ka ji wai dinnan gwanda a zo a ce wani ya ce ina ƙarya ne ka je a kunnenka ka mm. gani a gaban ka shine magana yanayin abinci wani abinci ka fi so ka ci ka aka ce kowa da yanayin taste din abinci da ya fi so ya ci wani ka fi so ka ci kowa da ciwon da ya karɓe shi ko ci mai afa ya sai kula eh ai duk duniya eh. cikin abinci ba irin abincin da na fi so illa tuwo <laughs> miyan kuka eh. a gudanar wani eh. ka neme ni a tuwo miyan kuka da sakamakon tuwo shine 24 hours idan ka ci shi sakamakon ba za ka ƙara neman wani abincin da za ka iya cewa ka nemi wani abincin da ka ci ba gaskiya ne wallahi to yanzu mun gode sosai da fatan nan gaba in mun kira ka za ka ƙara ba mu haɗin kai mu zo mu ƙara interview da kai ƙwarai kuwa ka ƙara gaya masu kallon ka sunanka a sha kallo sunanka sunanka magajin kulu